الحمد لله الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اولي الاحلام والنهى ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فإن تقواه سبحانه شعار المؤمنين ووصية الله للناس أجمعين واتقوا الله لعلكم تفلحون عباد الله لقد جبل الله الإنسان على حب المال والحرص على طلبه وتحصيله لأنه به قوام حياة الناس وانتظام أمر معايشهم وتمام مصالحهم وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابه على أنه وسيلة لغايات محمودة ومقاصد مشروعة وجعل للحصول عليه ضوابط وقواعد واضحة المعالم لا يجوز تجاوزها ولا التعدي لحدودها كي تتحقق منه المصالح للفرد والجماعة وقد أوجب الشارع على المسلم أن يطلب المال ويسعى في أسباب تحصيله مما أذن الله به وشرعه من طرق الكسب الحلال والعمل المباح وحتى يستغني المرء به عن ذل السؤال للغير ولا حاجة للخلق فطلب الرزق وتحصيله شرف للمؤمن وعزة للمسلم به تصان الأعراض وتوفض الكرامة وبه يستعان على كثير من أعمال البر والطاعة فنعم المال الصالح للمرء الصالح يقول الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا حبذا المال أصون به إرضي وأرضي به ربي الكسب الطيب أيها الإخوة والمال الحلال ينير القلب ويشره الصدر ويورث الطمأنينة والسكينة والخشية من الله ويعين الجوارح على الإبادة والطاعة ومن أسباب قبول الأمل الصالح وإجابة الدعاء أما الكسب الخبيث فإنه شؤم وبلاء على صاحبه بسببه يقسو القلوب وبسببه وينتفئ نور الإيمان ويحل غضب الجبار ويمنع إجابة الدعاء المال الحرام مستخبث الأصول ممحوق البركة إن صرفه صاحبه في بر لم يؤجر وإن بذله في نفع لم يشكر ثم هو لهم ثم هو لأوزاره مهتمل وعليه مؤاقب وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشأف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومدامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وماذا يبقى للأب إذا انقطعت صلته بربه وهجب دعاؤه وحيل بينه وبين رحمة الله ولذلك كان السلف الصالح في غاية الخوف من أكل الحرام والمبالغة في التهذير منه حتى قال بعضهم لو قمت في العبادة قيام صارية ما نفعك ذلك حتى تنظر فيما يدخل بطنك وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام وجاء له يوما بشيء فأكل منه فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو فقالت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدمت إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل فقاء كل شيء في بطني أيها الإخوة وأوصت إحدى الصالحات زوجها وقالت له يا هذا اتق الله في رزقنا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار وإن من العجب أن يهتمي بعض الناس من الحلال مخافة المرض في هذه الأيام ولا يهتمون ولا يحتمون من الحرام مخافة النار وما ذاك إلا لقسوة القلوب واستيلاء الغفلة على النفوس وضعف الإيمان وقلة البصيرة في الدين عباد الله إن للمكاسب الحرام آثارا سيئة على الفرد والمجتمع فإنها تضعف الديانة وتعمى البصيرة ومن أسباب محق البركة في الأرزاق وحلول المصائب والرزايا وحصول الأزمات المالية المستحكمة والبطالة المستفشية وانتشار المهن والشهناء والأداء والبغضاء وإن من الناس من لا يتحاشون عن اكتساب المال الحرام وتحصيله من أي طريق إذ ليس لهم هم إلا تكديس الأموال وتلخيم الثروات فالحلال في عرفهم ما قدروا عليه والحرام ما تأذر حصولهم إليه يسلكون يسلكون في طلبه مسالكا معوجة وسبلا مشبوهة حتى أصبح هذا المسلك المشين لشيوعه وانتشاره ظاهرة مألوفة في كثير من مجتمعات المسلمين حيث فشى فيها أكل الربا وتعاطي الرشوة والغصب والسرقة والمتاجرة بالمحرمات كالخمور والمخدرات وآلات الله والغناء ونحوها أأذن الله وأجارنا وتضفيف المكاييل والموازين والغش والخداع في البيع أو في البيوع والمؤاملات وإنفاق السلع بالأيمان الفاجرة وأكل أموال اليتامى والاستيلاء على الحقوق والممتلكات واختلاس الأموال الخاصة والعامة بأساليب مختلفة وسبيل متنوعة بلا خوف من الله ولا حياء من عباد الله وإنه لا يكاد يصدق على هذا الزمان ما جاء في الحديث عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن مال أمن الحلال أم من الحرام فأين هؤلاء عن القوارئ التنزيل التي تتلى والأحاديث التي تروى في التحذير من أكل الحرام وبيان عاقبة الصحة وبيان عاقبة صاحبه وسوء مصيره ومن ومن قلبه أليس لهم فيها مدكر ووائز ومزدجر ورادع أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يقول الحق جل وعلا في التهذير من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ويقول عز شانه في بيان ما أعد من العذاب لأكلة الأموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويقول جل وعلا متوئدا أهل التطفيف للمكاييل والموازين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وفي الحديث عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيما من أراك رواه مسلم في صحيحه وروي أيضا أن أبي بن أميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من استعملناه منكم على أمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فاتقوا الله عباد الله ولتجتنبوا ما ما حرم ربكم عليكم ونهاكم عنه من المكاسب الخبيثة والأموال المحرمة ولتقنعوا بما أهل لكم من الطيبات ففي الحلال الغنية والكفاية والسعادة في الدنيا والآخرة اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع الفضل والإحسان يا أكرم الأكرمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halitta kuma ya daidaita halittar, wanda ya ƙaddara al'amuransa da halittarsa kuma ya shiryar da halittar zuwa ga daidai, ina godiya gare shi subhanahu wa ta'ala, ina yin yabo gare shi da godiya a bisa ni'imarsa wacce ba ta iya lissafuwa ba ta iya ƙirguwa. Ina shaidawa lallai babu abin bautawa da cancanta sai Allah. shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi ne maɗaukaki subhanahu wa ta'ala ɗaukaka na zati da ɗaukaka na iko da ɗaukaka na ƙudura subhanahu wa ta'ala ina shaidawa lallai mu muhammad wansa ne ko manzonsa ne wanda yake layan ɗiku anil hawa baya magana game da son zuciyarsa duk abin da ya faɗi wahayi ne ko na ƙur'ani ko na sunnarsa sallallahu alaihi wasallam haka nan tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa ma'abuta hankali ma'abuta bin daidai ma'abuta tunani da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu ‘ya'yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani lallai jin tsoron Allah wani bajo ne na dukkan mumini mumini ne mai jin tsoron Allah haka nan har wa yau kalmar a ji tsoron Allah wasiya ce da Allah ya yi na farko da na ƙarshe da dukkan bayansa ga baki ɗaya cewa su ji tsoronsa ku ji tsoron Allah ko za ku sami babban rabo ya bayan Allah ku sani lallai Allah ya halicci ɗan adam a bisa son dukiya da son tara ta da kwaɗayin ya neme ta ya taskance ta ya tara ta saboda me saboda ita dukiya ita ce ƙashin bayan gudanar da rayuwa da ita ce ake iya tsara al'amura na rayuwa daga nan zuwa can abin da za a ci a sha da inda za a kwanta da inda za a tashi duka da dukiya ake da ita ake tafi da al'amura da gyara su saboda haka lallai shari'a ta musulunci ta kwaɗaitar da a nemi dukiya ai gwagwarmaya wajen a neme ta wajen tara ta saboda a cimma manufar neman nata a shari'ance shine ƙoƙarin a ga an amfana da ita wajen gyara rayuwa don a ji daɗin bauta ma Allah shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wasu dokoki da wasu sharuɗa da wasu ƙa'idoji bayyanannu wanda za a bi wajen neman dukiya ta halal. saboda haka bai halatta ba ga duk wani mai neman dukiya ya ƙetare waɗannan dokokin da iyakokin da sharuɗa ɗin domin me saboda in ya sami dukiyar ta amfane shi kuma ta amfani al'umma sawa'un wannan dukiyar ta ɗaiɗaikun mu ce ko dukiyar da take ta ainihin gwamnati ce haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta ma musulmi ya shar'anta ma dukkan mumini ya nemi dukiya ya bi dukkan hanyar da zai bi ya nemi dukiya amma ta halal shi yasa aka shimfiɗa hanyoyin neman dukiya da neman arziki na halal yadda me saboda mutum ya wadatu daga miƙa hannunsa ga wani ya wadatu daga wulaƙantuwa da miƙa hannu a bashi don ya sami abin da zai kare mutuncinsa domin ya zama bai da bukata wurin abin halitta shi ya sa sai aka ce kowa ya tashi ya nemi halallinsa ya nemi arziki domin da shi ne mumini ke samun mutunci da shi ne musulmi ke samun izza da buwaya da shi ne musulmi ke kare mutuncinsa da dukiya ce abin da mutum ya nema na halal da shi yake kare mutuncinsa da martabarsa da shi ne akan taimaka wajen ayyuka da dama na aikin da'a ga Allah za a gina masallaci makaranta asibiti taimako gajiyayyu duk wasu abubuwa harkar dawa da dukiya ake yi shi yasa sai annabi ya ce madalla da dukiya ta gari a hannun mutum na gari ga dukiya saliha ga mutum salihi sai aikin alkhairi kenan babban sahabin nan abdurrahman bin auf hamshakin mai kuɗi cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam hamshakin ɗan kasuwa wanda yake cewa a Madina ya kasance don iya kasuwancin shi da albarka da Allah ya sa ma dukiyar shi yana jin koda dutse ya ɗaga ya ce a saya za a saye shi garin Madina to shine yake cewa madalla da dukiya wacce take ainihin katangance mutuncin mai ita kuma take sanya ma mai ita Allah ya yarda da wannan bawan wato dukiyar da ta kare ma mai ita mutuncinsa kuma dukiyar ta sa Allah ya yarda da bawansa saboda abin da yake da ita Abdurrahman bin Auf shi yake faɗin wannan ya ’yan uwa neman halal neman dukiya ta halal yakan haskaka zuciya ga bawan da ke cin wato dukiya ta halal zuciyarsa takan haskaka ƙirjinsa yakan faɗaɗa ma'ana ya zama yana karɓar gaskiya ya aiki da ita cin dukiya ta halal da samun ta yana ƙara natsuwa a cikin al'umma yana ƙara kwanciyar hankali yana ƙara jin tsoron Allah yana taimako wajen taimaka ma gabbai su yi ayyuka na ibada karɓaɓɓiyar ibada cin dukiya ta halal tana taimaka ma mai ita aikin ɗa'a ga Allah tana zama sababin karɓar ayyuka nagari da bawa zai yi cin dukiya ta halal yakan taimaka wajen karɓar addu'a ga mai wannan dukiyar in yana cinta a matsayin halal to in yi addu'a Allah yakan karɓa kamar yadda kuma mummunar dukiya ta haram take zama bala'i ga mai ita take zama shu'umci ga mai ita hakanan kuma take zama sababin ƙeƙashewa zuciyarsa ya zama bai karɓar gaskiya bai son ya jita ya zama banda ƙarya ba abin da yake so ya ji abin da zai bunƙasa dukiyar tashi ta haram hakanan cin mummunar dukiya yakan wato bisha haske na imani a zuciyar wannan mai dukiya ɗin hakanan yakan saukar da fushin ubangiji ga mai dukiyar har wa yau cin samun dukiya ta haramun yakan hana mai ita a karɓa addu'arsa hakanan dukiya ta haram takan zama ƙazanta da datti tun daga asalin tushenta takan zama mara albarka ko da mutane suna ganin ga tarin ta nan to sai ta zama Allah ya kwashe albarka ba taima mai ita amfanin komai haka nan kuma in mai ita ya aikin alheri da ita sai ya zama lam yi ujar ba a ba shi lada haka nan kuma in ya ce zai ba da ita inda za a gode masa to ba za a godan ba domin Allah inna Allah tayyibun la kamalu illa tayyiba duk mai dukiya lalatacciya in yi aikin alheri ya yi na zaton za a bashi lada ba za a bashi ba ya zo ya gina muku masallaci masha Allah sai ku yi ta sallah ba abin da ya shafe ku amma a wurin Allah tunda dukiyar ta haramun ce kar ya tsammanin zai sami lada wurin Allah ya ƴan uwa musulmi mu sani lallai wanda ya tara dukiya ta haram banda cewa ba za ta amfane a duniya ba sannan tana nan nauyi ne a kan shi gobe za a yi mai ukuba za a yi mai hisabi dalla dalla sai an tambaye shi yayi ya tara ta Allah ya tsare mu imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa hadisin ingantaccen hadisi sananne a wurin imamu nawawi ya kawo shi cikin hadisai wurare daban-daban hadisin da annabi yake ba mu labarin wani mutum ya zo matafiyi ne ga gizo tattare da shi ga ƙura yana ɗaga hannu alaman matafiyi alaman mabukaci alaman mai neman a taimaka mashi yana ɗaga hannu zuwa sama yana ya ubangiji ya ubangiji amma abincinsa haramun abin shansa haramun tufafinsa haramun da can ma an ciyar da shi haramun ɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya yi guzuri da haramun gashi da an ciyar da shi haramun annabi ya ce ta za a karɓa masa ta yaya malamai suka ce wannan bawon ya yi ayyukan da suka yanke alaƙarsa tsakaninsa da Ubangiji, sannan ya yi ayyukan da aka sha makance addu'arsa da Ubangiji, wannan haramun na abinci da abin sha da tufafi da can ya girma da haram ya zama shamaki tsakanin Ubangiji da shi, Allah ba zai karɓa addu'arsa ba, an sha makance shi tsakaninsa da rahamarsa da rahamar Allah, wa ya sha makance haramun da ke tattare da shi. saboda haka magabatan musalahu sale suka yi matuƙar jin tsoron cin dukiyar haramun suke ƙoƙarin wa'azi da tsanantawa da zafafawa da tsoratarwa da firgitarwa akan dukiya ta haramun har wasashin su wani yake cewa da za ka tsaya kana ta ibada kamar tirke kamar irin iccen nan da ake sawa a jirgin ruwa koyaushe na nan tsaye ƙiƙam saboda yawan ibada malamai suka ce ibada ka ga Allah ba za ta amfane ka ba tunda abin da kake ta ci na haramun ne Allah ya tsare mu ya uwa wannan maganan magabata ce Imam Bukhari ya fita a cikin hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa wato wata rana ya kasance Abubakar yana da wani yaro ana nufin gulam yaron da ke ƙarƙashinsa kenan ya zo masa wata rana da wani abu ya bashi ya ce shi ya ci bayan ya karɓa ya ci sai ya ce mai ko ka san abin da ka ciya a babakar ya ce menene ya ce wani abu ne da nema wani bokanci tun lokacin jahiliya kafin musulunci da ne masa bokancin bayan ga bokancin kuma na yaudare shi na ha'ince shi a cikin harkar bokancin saboda haka shine ya haɗu da ni ya bani wannan a matsayin lada shine ni kuma na baka kaci abubakar da ya ji wannan Aisha ta ce ya saka hannunsa cikin baki ya rika ƙaƙaro amai sai da ya ƙaƙaro da duk abin da ya haɗe na wannan abin da ya ba shi ya ci Allah ya tsare mu har yake cewa a wata ruwayar da bai fita ba har zai kai ga rasa ni zan ta sai ya komai ya fita ya ’yan uwa wannan Bukhari ne ya rawaito wannan magana cewa Abubakar abin nan da aka bashi ga yadda aka bashi amma da aka yi mai bayani yaga ya kamata kar ya zauna cikin cikinsa hakanan wata mata cikin magabata na gari mijinta zai fita neman abinci take masa nasiha take cewa ya mai gida ka ji tsoron Allah a cikin abin da zaka kawo mana na arziki na, na wato ainihin abinci ka sani lallai za mu iya haƙuri akan yunwa amma ba za mu iya haƙuri akan azabar wuta ba gobe kiyama ku dubi matar arziki ba irin matan yau ba da suke ziga mazansu su je su kawo masu miya ko ma menene a kawo ita dai ta yi ado ita ta yi biki ita ta sa gwal ita ta kaɗa kunne a cikin mata ta nuna ita ce matarwa ne ita ce tafi kowa waɗannan matan ba sa taimaka ma mazansu mata na alkhairi su ne masu taimaka ma mazansu wajen bin Allah wajen bin manzo wajen daɗa haƙurtar da su kansa haƙura da halal ko mai ƙanƙanta shi ya ishe su ya ‘yan uwa yau abin mamaki an waye gari mutane saboda wayewarsu da bincike da ake ta yi na cututtuka abinci ko cuta abinci ko maganinta abinci ko abubuwan da ke sababa ta sun yadda su ba abu na abincin da yake halal ne amma in sun ci zai iya jawo masu cutarsu ko ta ƙaru ko ta ƙi warkewa sai ga sun kiyaye wannan abincin ba za su ci shi ba don jin tsoron ciyo amma ba su jin tsoron su nisanci dukiyar haramun wacce za ta kai su ga wuta gobe kiyama amma a nan duniya yana fama da ciwon shuga zai nisanci abubuwan da likita ya ce ko da halin ne ya ci su yana fama da ciwon hawan jini zai nisanci abubuwan da suke sababa ciwon ko karuwar shi saboda fai zauna lafiya amma baya gudun haramun wacce gobe zai zauna gidan wuta Allah ya tsare mu malamai suka ce ba abin da ke jawo wannan sai bushewar zukata sai ƙoƙarin rabkana wato ainihin da rashin imani da ƙarancin basira a cikin addini ya uwa musulmi mu sani lallai nema wato neman dukiyar haram yana sabbaba abubuwa masu yawa a cikin al'umma a cikin society na al'umma ta gurɓata ta lalace imani ya karanci addini ya karanci a sami basira ta ɓace yana sabbaba kwashe albarkar rayuwa albarkar arziki a gaga arziki nan amma ina amfanin arzikin duk wannan tare dukiya haram shi ke sabbaba wannan har wa yau yana sabbaba saukar musibu iri-iri da fitintunu yana sabbaba a rika samun tasgaro na dukiya da lalacewar dukiya da kwashewar arziki da ya kangarewar yaran da suka ci haramun ɗin kaga sun tashi ba kunya ba ta ido ba mutunci ba addini ba abin da ya dame su saboda me sun tashi a wani irin yanayi kai cin dukiyar haram da tarata yana yaɗa fitintunu iri-iri yana saka gaba tsakanin al'umma yana saka ƙiyayya da ƙin juna da yi juna hasada daga cikin mutane akwai wanda a yau ba sa kaffa kaffa wajen neman dukiyar haram a'a suna ƙoƙari su ga cewa neman dukiyar haram kamar ita ce ma wayewa shine wayewa shine ainihin hanya ta neman wato tare dukiya a yau yadda ya zama wasu daga cikin al'umma a yau damuwarsu shine ya za su tare dukiya kowace iri ce halal su a wurinsu a wurin fahimtar su abin da suka sami ikon samu haramun kuma a fahimtar su Shi ne wanda ya kasa zuwa hannunsu kawai wannan wato ainihin fahimta haka suka yi dukiya haramun wacce ba su iya samu ba halai kuma wacce ta zo hannunsu ba magana ya aka same ta ba irin wannan fahimtar irin wannan fassarar da ake matara dukiya ba ƙaramin fitina ba ne siyasa sai su yi ta bin dukkan hanyar da za su bi wajen su tara dukiya ko ta wace irin hanya har ma yau an waye gari ana ganin wai yin hakan shine daidai ya zama wata zahira ce wani abu ne da ya yaɗu a cikin al'umma an saba da shi ta yadda ya zama cin dukiyar riba cin dukiyar wato rashuwa ta cin hanci kenan da ƙwace da sata da fashi da tara dukiya ta hanyar kasuwanci na haram kamar kasuwancin giya abubuwa na maye abubuwa marasa kyau yanzu labari ya zo cewa wasu ƙwayoyi ne suna nan aka yo na sanya ƙarfi wai za a ji ƙarfi na jiki wanda suke da suna daban-daban kamar yadda masu bayanin suke bayani suna nan ana ƙoƙari a shigo mana da su koma sun shigo domin ɗazu muna tafiya da safe sai ga wani daga cikin irin kwalin irin waɗannan ƙwayin wato ga irin su sai hoton ƙaton mutum yana da wani ƙato da alamar ƙarfi to suna da sunaye daban-daban wato ainihin um, tramadol akwai abin nan pakalin akwai dodomol akwai tramol da sauransu suna nan jami'an tsaro masu kula da bodoji suna ta fama da wanda suke ƙoƙarin shigo da su ɗazu muka waya da wani kastam suna can boda wajen mota takwas a cikin jeji sai an shigo da su kuma kano ake so a kawo su nan ne dandalin kawo Kwayu, wanda an bincike yaran da duk ke shan sunan da shekara biyar bayan sun gama ƙarfin sun gama shirmen kuma daga baya ƙwaƙwalwarsu za ta taɓu suwa ake so a ɓata 'ya'yan musulmi 'ya'yan musulmi har ma ba da bashi ake a kawo su sai an sai sannan a kai ma san su kamfanonin kuɗin irin wannan abu ne da ya kamata lallai hukuma ta ƙara sa ido mutanen mu su sa ido don me yasa za a yi ta irin wannan abu a ce yau harkar su banalin ɗin nan su harkar wane ne sun cika yara ko'ina shaye-shaye iri-iri da dole sai an hargitsa kwakwalenmu ina daga cikin aikin hukuma kare mutuncin al'umma kare jininsu kare hankalinsu kare dukiyarsu kare addininsu wajibi ne da hukumominmu da ɗaiɗaikunmu mu ba da goyon baya wajen kare waɗannan abubuwa ka sha magani ya ƙara maka ƙarfi kana sha kana nan daga baya kuma zai gama kasara ka ya ɓata maka jijiyoyi ya ɓata maka ƙwaƙwalwa sannan ka waye gari ba ka da hankali ka zama labiliti cikin al'umma wannan abin da ake ta fama kenan wanda suke wannan su abin da kawai ke gaban su kuɗi kawai su dai su tara kuɗi shi yasa su shigo mana da kayan maye ko su shigo da magani da sunan ƙara ƙarfi da ƙara kuzari sai an sha daga baya a haukace ya kamata a ce duk wani magani da za a sha shi ya zama likita ne ya ba da shi ya zama ainihin an ce ka sha ne kuma an baka ka'ida shan shan amma a bari yaranmu suna ta haukacewa suna lalacewa wannan wajibi ne don wasu kawai su sami kuɗi wajibi ne ya zama an ɗauki mataki kowane iri na yaƙar irin waɗannan a riƙa kawo kayayyakin wasanni da kaɗe-kaɗe da abubuwa na banza duk saboda a sami kuɗi hakanan nan muri shi ma haka nan ya zama ya yaɗu a cikin wannan al'umma ɗin da ha'inci cikin kasuwanci da mu'amala da ainihin rantsa-rantsa na banza wajen kasuwanci mutum ya rantse da Allah ga yadda ya so kuma ƙarya yake da cin dukiyar marayu shi ma ya yaɗu a cikin wannan al'umma ɗin da ainihin danne dukiyar al'umma ta gwamnati kenan mutum ɗaya wasa shi ta zama tashi da ainihin 419 shi ma ya yawa a cikin wannan al'umma ɗin mu'amala ta ha'inci da ainihin hanyoyi daban-daban na dabaru da ake bi ana yi masu yin hakan ba su jin tsoron Allah ba su jin kunya bayan Allah Allah ya tsare mu ya ’yan uwana musulmi mu sani al'amarin ya yi nisa ya wuce da inda muke tsammani imamul bukhari ya rawaito hadisi yake cewa annabi yana ba mu labari wani zamani zai zo wannan zamanin wato mutum bai damuwa da dukiyarsa wai daga ina ya same ta ne ko da halal ko ta haram ba abin da ya dame shi shi dai ya tara kawai to irin wannan ya ‘yan uwa musulmi wannan abubuwa wai ba mu karanta ƙur'ani ne ko ba mu karanta sunna ne ya kamata al'umma mu ta dawo ta san ƙur'ani an saukar da shi dan a karanta shi a yi aiki da shi mu sani fa jin wa'azi amfaninsa shine aiki da shi shi yasa Allah ya ce afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shin mutane wai ba sa tadabburin qur'ani ne ko akwai wani rufi ne wata dalma ce aka sa aka rufe cikin zukatansu ba sa jin wa'azi din mu sani Allah madaukaki yana tsoratar mana dangane da masu cin riba me Allah ya ce Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nisanci duk wani abin da ya saura na riba da dangoginta in dai kun kasance ku mumine ne lallai ku sani wanda bai aikata hakan ba bai nisanci riba ba to lallai Allah yana masu shela yana sanar da su su yi shirin yaƙi da Allah da manzansa lallai mu sani Allah yake cewa lallai wato ainihin idan kuka bari kuka bar abin da kuke na riba to abin da kuka yi na baya ya wuce shi kinan ku riƙe dukiyarku amma bayan da wa'azi ya zo ma to daga nan sai ka ja layi in ba haka ba to lalle za ka shiga cikin fushin Allah Allah ya ce ba za a zalunce ku ba haka nan kuma kar ku zalunci kowa kenan ya ƴan uwa musulmi dangane da cin dukiyar maraya Allah madaukaki ke cewa ya ainihin waɗannan da suke cin dukiyar maraya a matsayin zalunci ba dan su bunƙasa ta ba to su sani wuta suke ɗinkira ma cikunan su kuma gobe kiyama a jefa cikin wutar sa'ir Allah ya tsare mu da cin dukiyar maraya an mutu an bakka da ƙannanka san su da ƙaunarsu da zumunci shine a raba gado bayan an raba kwa iya haɗawa a matsayin kamfani kowa a san shiya ɗin shi a ci gaba da juyawa amma a bari babban waye dan ne ya murkushe wannan ga abin da Allah ya faɗi akan irin wannan Allah ya tsare mu har wa yau gane da ainihin taɗafifi tauye mudu da tauye ma'auni Allah ke faɗa mana bana da azaba ta tabbata ga wanda suke toye mudu waɗanda suke idan za su auna wurin mutane su su cika ma'aunin in su za su aunar su kuma sai su toye mudu Allah ya tsare mu Allah ya ce shin suna tsammanin irin waɗannan wai ba za a tashe su bane gobe kiyama a wannan ranar nan mai girma haka suke tsammani ranar da za a tashi mutane gaba ɗayansu zuwa ga Ubangijin halittu ya uwa hadisin da ya zo hadisin abi umama manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana duk wanda ya yanki wani abu na haƙƙin wani musulmi da wata rantsuwa da ya rantse don ita aka ba shi abin to ya sani lallai Allah ya wajabta sa shi cikin wuta cikin wuta wajibi ne Allah zai sanya wannan bawa cikin wuta kuma ya haramta masa aljanna Allah ya tsare mu ƴan uwa da taɓa haƙƙin wani hakanan sai sahabai suka tambaya suka ce ya manzo Allah ko da abin kaɗan ne annabi ya ce ko da daidai da iccen aswaki na wani ka kwace masa ka fiske masa ka hana shi to daidai da shi sababin su za a sa mutum wuta Allah ya tsare mu ya ƴan uwa musulmi mu sani lallai mu sani manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake faɗi wani sahabi ya ji shi yake cewa duk wanda muka ba shi wani aiki yana nufin aiki na gwamnati kenan muka naɗa shi ya je abin da ya yi abin da aka bashin ya je ya ɓoye mana wani abu ko daidai da zare yake abin abin da yake kamar matsayin zare ko abin da yake sama da zaren ko ƙasa da shi to wannan a sunan shi gulul kuma zai zo da shi gobe kiyama ya yi daidai da faɗin Allah cewa duk wanda ya gululi wa man ya ya ti bi ma yawmal kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun uwa musulmi ku ji tsoron taba wato haram da aikata haram da dukiya haram ku yi neman halal wajibi ne a tashi a nemi dukiya ta halal a nisanci haram saboda abin da muka gabatar na illa haram ɗin da dukiya haram mu wadata da halal komai ƙanƙanta shi shine daddada shine kuma zai taimake mu wajen tsaye da ibada wajen abin da Allah zai karɓa. mu sani lallai ga abin da yake halal ake wadatuwa ake samun arziki na duniya da lahira haramun kuma shi ke kai mai shi zuwa ga fushin Allah a nan duniya ta ƙi masa daɗi kuma gobe gamu da fushin Allah Allah ya tsare mu Allah Ubangiji ka wadata mu da halal ɗinka Allah ka wadata mu da abin da yake halal a gare ka ya Allah Allah ka tsare mu daga haramun Allah ka arzurta mu da yin aikin da'a gare ka ka tsare mu da saba maka ya ubangiji ya ubangiji ka wadata mu da falalarka ka tsare mu daga neman wani abu wurin waninka ya Allah ka wadata mu da falalarka ka tsare mu daga neman wani abu wurin waninka ya ma'abucin yalwa ya ma'abucin kyauta ya ma'abucin baiwa ya ma'abucin ihsani ya ma'abucin karamci ya Allah ka karrama mu ya Allah ka mutunta mu Allah ka kame hannunmu daga taɓa haramun Allah ka wadata mu da wato da halal Allah ka wadata mu da abin da yake daidai ya Allah ka yi mana baiwa ta haƙuri ka ba mu ƙana'a Allahumma أغننا يا رب العالمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين اللهم إنا ولا تهنا اللهم إنا ولا تهنا اللهم إنا ولا تهنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله الحق نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تغفر لنا خطايانا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صد الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر